Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi ni lafiya. Yau ranar Litinin 29 ga watan Maris na shekarar 2021. sarfi Sarfila Hashin Gumel tare da Bamka Almasi Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin ku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban kasar Chadi Idris debi ya nuna damuwarsa akan rashin kai hare-hare babu kakkabtawa kan Boko Haram lokacin da ya gana da shugaban najeriya haka kuma za ku ji cewa an kaddamar da aikin rigakafin cutar corona coronavirus a jamhuriyar nijar muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan yadda kashe-kashen mutane a wannan zamani ya zama ruwan dare sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma da farko sai an fara da shan labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wani lafiya ga labaran. A wani kwafi na daftarin sakamakon bincikenta hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi imanin cewa hasashe mafi yiwuwa game da cutar COVID-19 shine ta yadu ne daga jemagi zuwa wata dabbar sannan zuwa mutum. Sakamakon binciken haɗin gwiwa ya nuna cewa abu ne mai matuƙar wuya. A ce kwayar cutar ta kubuce ne daga wani ɗakin binciken kimiyya a cewar kafar labarai ta AP. sakamakon binciken ya kuma nuna cewa jemage da dangoginsa sun fi yiwuwar kamuwa da cutar ta covid-19 wanda hakan ke kuma nuna cewa suna iya zama masu yada cutar wani jami'in diflomasiyya a geneva wanda dan asalin ɗaya daga cikin ƙasashe mambobin who ne ya ba da wannan bayanin ga kafan labarai ta ap a yau ɗinnan litini kuma ga dukkan alamu wannan bayanin shine matsayi na ƙarshe na hukumar ta who To amma AP ta yi sunansa saboda jami'in bai da hurumin yin wannan bayanin. masu aikin ceto na katafaren jirgin dakon kaya da ya kafe ya kuma karkace a mashigar ruwan suez na masar sun kusa kammala daga shi tsaye amma har yanzu ba a san koyaushe jirgin mai suna eba giban zai iya ci gaba da tafiyarsa ko kuma lokacin da za a iya zirga-zirga a mashigar ruwan kamar yadda aka saba yi ba Wannan ci gaba da aka samu a yau dinnan litini na zuwa ne bayan katsewar kusan mako guda ta wannan muhimmiyar mashigar ruwa da ta hada bahar Ahmar ko jan teku da tekun bahar Rum. Rundunar sojin Taiwan na ba da himma wajen horar da sojojinta tare kuma da jibge makaman kariya a tsibiri mafi girma cikin waɗanda ba ɗan adam ya ƙirƙiro ba a kudancin China wanda ake takaddama a kan shi don shirin duk wani harin da China kan kai mata a cewar ƙwararru. ministan tsaro chiku chang ya gaya ma majalisar dokoki cewa china na iya kai hari kuma yana son tsibirin taifin ya kasance cikin shiri a kowane lokaci a cewar kafafen yada labarai na yankin wannan ya nuna baro-baro cewa taiwan ta damu kuma ta ɗau aniyar china da take-takenta da gaske wanda hakan ke jaddada cewa china na da niyyar kama tsibiran a cewar fabrizio bazoto wani babban manazarci a gidauniyar yada zaman lafiya da nazarin harkokin teku ta sasakawa da ke birnin tokyo firaministan australia scott morrison ya yi garan bawul ma majalisar ministocinsa sanadiyar jerin taɓargazar lalata wadda ta addabi jam'iyyarsu ta masu ra'ayin sassauci wadda ke mulki morrison ya ba da sanarwa a yau dinnan litini a canberra babban birnin kasar cewa michelle cash za ta maye gurbin christian potter a matsayin attorney general a yayin da shi kuma peter dutton zai karbi ragama daga linda reynolds a matsayin ministan tsaro potter ya je hutun rashin lafiyar kwakwalwa tun bayan da rahotanni suka bayyana makonni da dama da suka gabata cewa an zarge shi da yin fade ma wata yarinya 'yar shekaru 16 a shekara ta 1988 a lokacin yana da shekaru 17 zargin da shi kwata ya karyata. 'Yan sanda dai sun bayyana cewa ba za su gabatar da wata tuhuma kan kwata ba tunda wadda take zargin shi ɗin ta ma mutu da jimawa. wani jirgin sama mai saukar ungulu da ke kan hanyar jihar alaska ta amurka ya yi hatsari a ƙarshen mako inda matuƙin jirgin da sauran mutane hudu suka mutu a cewar hukumomi cikin waɗanda suka mutu ɗin har da mutumin da ya fi kowa kuɗi a ƙasar cik buliyoniya peter kelna kamfanin kelna wanda ke harkar kuɗi da sadarwa ppf group ya tabbatar da aukuwar al'amarin a yau ɗanar litini. a ƙarshe kakar rana ko matar kakan tsohon shugaban amurka barack obama mai suna sarah obama ta rasu a kenya tana mai shekaru 99 diyarta ta ce jagoriyar wannan babban iyalin ta rasu yau dinnan litini a yayin da ake mata jinya a asibitin koyarwa na jaramogi oginga odinga da ke kisumu marigayiya sarah obama ta auri kakan tsohon shugaban na amurka inda ta raini mahaifin na obama obama dai bai taɓa gamuwa da kakar tashi ba sai a shekara ta 1988 lokacin da ya kai ziyara a kenya karan farko to amma dangantakarsu ta yi ƙarfi ta yadda sai da ma ta halarci kaddamar da gwamnatinsa a shekara ta dubi da tara. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Madalla. Shugaban ƙasar Chad Idris Deby ya nuna damuwarsa kan rashin kai hare-hare babu ƙaggabtawa. A dalilin da ya sanya har yanzu ƙungiyar Boko Haram ke motsi a yankin tafkin Chadi. Idris Deby ya yi wannan kalaman ne a lokacin da suka gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a Abuja, inda ya ba shugaba Buhari kan sauya hafsoshin tsaro da ya a kwanan baya. Malam Garba Shehu babban jami'in hulɗar manema labaru ya yi wa Umar Faruk Musa ƙarin bayani akan ganawar shugabannin biyu hakika ko daga bayanan da shi shugaban chadi ya yi wato nasara akan fitinar boko haram da isuwa dinnan ga masu zafin ra'ayi na islamu a yammacin afirka sai da haɗin kai idan kanmu bai haɗu ba kuma ba a yi aiki tare ba nasarar za ta wuya amma kyakkyawan labari da ya zo da shi shine shi kansa yanzu yana godiya kuma ya amsa da kyakkyawar murya wannan canje-canje da aka yi na shugabancin ah, mayaka na najeriya kuma ya ce ya ga alama a shirye suke su waɗannan sababbi da aka kawo za a yi aiki tare kuma a yi maganin wani hotuna da a da ta kici ta kici ne wato amma yanzu yana ganin cewa abubuwan nan za a iya kammala su cikin wani kankanin lokaci. Ina maganar makamai da kuma runduna ta bai daya ta haɗin gwiwa da ke afirka ta yamma din wato musamman a wannan zirin tafkin chadi wanda ya hada da kasashen kamaru da chadi da niger da najeriya wanda an daɗe ana sa ran cewa su ne za su iya murkushe wannan ta'addanci amma har yanzu dai kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba lalle wannan sun tattauna akan wannan batu kuma duka kasashen nan guda hudu har ma da benin da take can tana ciki ba wanda ya fice kuma hakika an nuna dan damuwa akan yadda yake ba a yawaita kai farmaki da yawa daga wannan kungiya idan abu ne na makamai ba ne ban ji wannan magana ba amma dai abinda nake tabbatar maka cewa a cikin tattaunawa da aka yi lalle amma mai da hankali ga cewa irin hari da suke kaiwa bai kai yawan yadda ake so ba kuma za a inganta wannan. to malam garba za a inganta wannan idan babu makaman ko kuma in ba a yi maganar makamai da kayan aikin da za a yi wannan farmaki ba. eh a'a ai su abu ne na ai su suka san matakan da za a dauka dan a abin nan tana iya cewa shawarar da aka yi an amince a ba da wannan ban sani ba ko ko makaman za a saya ko ma yawan sojojin tunda dubu goma aka ce za a ajiye a ƙasa idan sun amince su su kara wannan abu ne da aka yi a cikin sirri tsakanin shugabanni amma dai abin da nake so nuna shi ne su kansu sun amince cewa halin da ake cikin bai gamsar da su din ba kamata yi abin da ake tabuka wanda ake tafi haka to sai mu jira mu gani me zai biyo baya. Malam Shehu Garba kenan a tattauna wasu da Umar Faruk Musa. To daga Najeriya sai jamhuriyar Nijar inda a yau hukumomin kasar suka kaddamar da aikin allurar rigakafin cutar coronavirus domin shiga sahun kasashen duniya da suka yi na'am da allurar rigakafi a matsayin hanya mafi inganci wajen yaƙi da wannan cuta da ta addabi duniya. wakilin murya amurka sulaiman barma ya aiko mana da karin bayani da firaminista birjira fini ne aka kaddamar da wannan kamfe ta kafin cutar coronavirus a yayin wani bikin da ya gudana a asibitin kwararru hospital general de reference ta birnin yamai yana mai cewa allurar ita ce hanya mafi a'ala wajen kare kai daga kamuwa da wannan masifa wannan vaccine babu wani dubara sai shi kowa wanda ya kamata yi shi ya eh, gaugawa ya zo inda ake yin shi saboda kiyayewar lahiyar jama'a duka kiyayewar lahiyar mai yin shi da waɗanda suke tare da shi allah ya sa jama'a mu duk su gani babbar kariya ce da yarda allah muka samu dukkan mu suka yi shi za mu samu sauki na wanga eh, babban bala'i kuma babu wani ciwo babu wani eh, matsala game da wanga eh, vaccine. Tuni aka ware wasu cibiyoyin musamman a manyan biranen wannan kasa domin gudanar da ayyukan wannan kamfe wacce za ta shafi wani rukuni na al'umma a zagayen farko kafin nan da mako hudu a sake yi musu wata allurar a zagaye na biyu in shi ministan kiwon lafiya Ahmed Boto. Ma'aikatan likita da masu karamin karfi wanda suke da rauni na rashin lahiya kuma da jami'an tsaro kuma da hallo masu zuwa da kasashen waje duka wa'annan ya kamata a matsalar a cikin kowace jiha za a kafa wurare wa'anda za a wuga shoshawa a nan dai cikin niyami aka fara akwai wuri 21 inda za a wuga shoshawa kenan duk wanda ya kamata ya je ita a yanzu ga je ta an soma kenan za a yi ta yi za a ta yi sai an ci al'umma duka insha Allah. Likitoci sun kara nanata gamsuwa da nau'in wannan allura da ta fito daga kasar China saboda a cewar su ba wata tantama a game da kwarewar waɗanda suka yi wannan aiki. Farfesa Bura Suleiman kwararren likita ne a asibitin kwararru ta birnin Yamai. lalle ana haɗin wasu abubuwa bisa su rezo su whatsapp su facebook amma duk laboratuwar masu aikin wannan magunguna ku ce ba wannan maganin yana kawo matsala wani jami'i a ma'aikatar lafiya ta ƙasa zubairu sule ya karbi tasa allurar a wunin farko na wannan kamfe ya kuma bayyana mana dalilansa na shiga sahu kaga zan kare kaina daga wannan cuta virus kenan kaga duk wani wanda bai same ta ba ka gani zan kare shi daga gare shi ban ɗauka ciwo don in shan samu wani riba ta biyu zan yi yau duk in zani ta duk ƙasar da zani ta haya ta duniya ina da katina na allura na shaushawa da aka mani kenan ina iya tarka na da an tambaye na gode shi ba sai na ta wani gwada-gwada. A ranar Lahadi 21 ga watan Maris ne shugaban kasar Nishar Isu Muhammadu mai barin gado ya karbi rukunin farko na tallafin allurar rigakafin cutar corona daga hannun jakadan kasar China waɗanda aka kesta cewa su kimanin dubu ɗari hudu ne da za a yi wa mutum dubu ɗari biyu kafin a nan gaba a samar da ƙari daga abokan hulɗa na waje. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. a gaida da Sulaimu Barma. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. machine. na da ka yi gyara kafin agin cire kwana ubangida na da za ka ɗauki zance na amadu Allah da ka haye hasari banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa rigar sakawa ta zarce ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa agogo ya fice na daidai zobe na ya hasashen kowa da na To yanzu kuma lokaci ne da sani sha'ibin malumfashi zai shigo da rahoto na musamman. zamanin da ake ciki yanzu a duniya ran bil'adama ya zama tamkar na kiyashi kisan mutum ba komi ba ne i a iya cewa haka domin a baya ana danganta kisan gilla da 'yan fashi da kuma 'yan ta'adda ta amma a baya-baya wasu daga cikin ma'aurata masu zafin zuciya ko kishi sun bi sahu wajen kisa abokan zamansu a nan najeriya idan ba a manta ba ko a shekarar da ta gabata wata mata kotu ta yanke mata hukuncin kisa sabili da ta same ta da hannu wajen kashe mijin nata ga an kai ku da nisa talatan nan ma da ta gabata a makon jiya wata mata mai suna hajiya amina ana zarginta da kashe kishiyarta ta hanyar nuna karfin tuwo wannan lamari ya auku ne a garin minna da ke jihar neja a najeriya wannan labarin ya cika kafofin sada zumunta domin muninsa da kuma abin da ya zamanto kamar dalilin aikata wannan abin da ake zargin ita uwar gidan nata wato hajiya amina da aikatawa Bincike da tarihi ya nuna cewa ita hajiya Amina wato uwar gidan marigayiyar. Mijinta ya kai ta hajji har sau uku, umra da dama kuma har da ziyara Dubai. Me dalilin aikata wannan aika-aika ga baiwar Allah da dududu da aurenta da tarewarta duka bai wuce kwanaki hamsin da hudu ba kamar yadda mahaifinta alhaji ibrahim yahaya kalifan sidi ya bayyana mani a hiranmu da shi wannan al'amari ya faru ranar talata mun yi sallah a zuhur muna cin abinci kofar masallacin mu nan sai yaro ya zo ya ce mani baba ka zo ana kira gida sai na ce me ya faru ya ce ka zo da ce kai mina ne dan na ga yanayin yaron sai ce ai fatima aka kona gida ya rude ana ta koke koke ita yarinya da aka kashe duka eh. duka kwanan ta hamsin da hudu ranar talata Na tariya gidan miji eh sai aka ce ai kishiyar fati ta kashe ta ta kona labarin da muka samu ga ɗan uwarta ta akwai akwai yarta uwa ɗan uba ɗaya a garin to shi kenan da suka fara tamkin ɗan zagin ta da sauransu saboda kishi da ya motsa ta buga ba ɗan uwarta maryam ta ce ki sauri ki taho gidan nan ba lafiya ki taho da sauri kayan ta da ita da abiyar zaman ta ko da suka zo an kashe fatima suka iska falon ta rufe suka girgiza da suka koma ta tagar ɗakin suna buɗe tagar falon sai karnin jini ya fara tarbata. tana fatima fatima ana nan kuma sai ta dawo kofar falon ta girgiza ta girgiza Shi shikenan sai zainab wanda da ita da zainab an za a musu international fasfar cikin azumi za su umra to ka ji dalilin kashe ta wai ita ta gidan uban wace ce za ta umra ba sai mu ga in za ta umura ba abinda wasu ka ce mata sai dalilin kashe ta ita wadda ta kashe ta ta bude ta fito ta ce mata ina fatima sai ta ce ita bata sani ba ko da ta shiga falon sai ta iske kan fatima duk jina jina an dubbide ta da tabariya sai da tabariya ta kare tabarya ma 'yan sanda suka ɗauka suka sa cikin leda suka tafi da ita sai suka ga wuta na ce an dan fara kona fuskarta sai suka kunna ma rigar ta wuta sai suka aje nan kusa da ita wuta ta kona gashin kanta haka kan maryam ita ta tafi ta samo ruwa ta zuba omo ta zo ta kashe wannan wuta su kuma sun yi shiri za za su kai yarinya asibiti idan wuta ta kama gidan su ba su na kaga sai a ce gobara abinda na sani kenan Haka Maryam ita ce babbayar marigayya Fatima kuma ita kanta ma tana aure ne a garin na Amina. Ta bayyana min hirarsu ta ƙarshe a kafan sada zumunta. mun gidan ni da abokin zamana da yake mun yi da ita kuma mun yi waya da ita a in nake ce mata yau zan zo gidanta sai ta ce min in zo yanzu in nake mata za ki fita ne duk a a'a ta ce mata to to sai muka ce ni da abokin zamana lokacin da muka isa gidan duk kofofin dakunan ta da rufe suke muka bubbuga muka bubbuga ba a buɗe ba uwar gida na a wurin glass din taga ta hangu wata da kitson a taga fitowa ke da kitson a a gidan ne aka ce mata aisha ita ce to ta ganta a cikin falon fati in ku koma bangaren uwar gidan ta muka tambayi mai renon ina uwar gidan ita ce ta yi wata ta shirya amma ba ta san ina ta ba lokacin da muka ƙara ita muka game da mai aiki lokacin mata ina aisha ƙannan moni din sai ta ce suna bangaren fati sai muka je muka ci gaba da bubbugawa dai idan ba su ji ba sai tambayi mai wanki da guga na gidan bai ga ka kowa ba sai sai shi bai ga ka kowa ba amma ya ji ihu cikin ɗakin nan to a nan ne na san akwai abin da ke faruwa na cikin leka ta wata saga sai ma na ji kannin ah, jini yana hitowa daga nan ina zaune sai na rika jin kuma warin hayaki to muka ma mai iska ne ake ma hayaki haka a lokacin ne kunna mata wuta mutanen da tsoro ne sai suka buɗe ta baya ta baya suka da suka fita kafin su da kaiwa su fita ta kofar kati ni kuma he na fita kofar gate sai na haɗu da sunan gurin na ce zainab daga ina kike ta ce tana nan ɗaki ita da bata lafiya na ce ƙarya kike ba inda ban shiga ba gidan nan ban gan ba sai ga momi za ta fita he na riko ta na ce momi kin kashe fati sai ta ce eh na kashe ta sai ga aisha ta shigo ita da yake ta riga ta fita mai aikin ta kare ta ta ɓoye ta da hijabi ciki a waje a ce daga kofar gida ta sai na ce ya aka ina fati ta ce an ce ba a gan su ba sai aka rika hayaki hayaki lokacin da muka shiga ɗakin duk ya turmuki na hasa da fitila ban gane da yawa ke ci da wuta ba sai da muka je muka samo omo da ruwa muka kashe wuta ni da abokin na to lokacin sai mai gadin ya isi gidan da yake aikin shi aka yi sai na gane kanwata ce daga nan kenan kika ɗauka dai ta dai riga ta rasu. Eh, ta mutu kuma su suka kashe ta su uku kuma zainab ta je ta canza kaya kayan da ke jikinta ba su bane ba an ce akwai neighbors sun su ta ce ta je ta cire wannan kayan nata duk jini ke jikin su da sun aikata kuma za a gane su ta ta canza kayan da ke jikin to amma wajen zuwan soja jami'an tsaro da aka ce sun zo an ɗauko duk wannan kayan da ta yi jina-jina da shi a jikinta ko wanda ta tuɓe. sai da mu ɗauko masu kayan da muka da daga station to da muka da daga station gidan sarkin ne na muka wuce kuma ya muka yi dare a lokacin da muka zo ma gidan ya fati mun iske ta har za su fita sun ta ɓaryar da aka fasa mata kan da ita za su tafi an fito katakin ɗakin ta gashi nan ya ci wuta kuma ga jini kuma sai da ta kashe wayar fati muka ta ta a waya kuma ta kashe ta ne dalilin umara da mijinta yake zai biya mata. dama can ba sa shiri ne suna shiri ko ni shaida ce ba ku cewa akwai abin da ke tsakanin fata da uwar gidanta suna good time sosai da kuma kannanta din ba ka taɓa cewa akwai wani abu amma don ya ce ta je a yi mata passport za ta je umara sai ƙanwata ta take to dadi ni ban da ni ce ku je tare a yi muku sai ku tafi umara ku yi azumi tare to ranar da za su je passport din ne aka kashe ta da yake komai yana hannun yan sanda kuma za su gabatar da al'amarin kotu me za ku so ku ga kotu ta yi a ƙarshen wannan al'amari. dai kotu ke adalci, kotu ce adalci a yi abin da Allah da manzansa ya ce akan wanda ya kashe wani. To na kuma ta da kwamishinan 'yan sanda na jihar Neja Sifi Adamu Usman wanda ya tabbatar da aukuwar lamarin. Eh haka lallai kama muna da eh, labari mun tabbatar da cewa na al'amarin ya faru. Ta rasu sanadiyar bugun da uwar gidanta ta mata da taɓarya. bayan ta fasa mata kai ta jawo ta kuma ta fara tsammanin ta banka mata wuta a jiki akwai konawa a jikinta nan muna tsammanin ko dama in ta yi wannan ta nuna cewa ko sanadiyan gobara ya kawo rashin ranka amma ba ta kone gaba ɗaya ba mun tabbatar da cewa lallai da. abin da ya faru muna zato ita kaɗai ta aikata na na al'amari kuma labari da muke ji da yanzu don har yanzu da muna kan bincike cewa kwana biyu da wuce mai gidan ya nemo amaryan ta kawo passport nata ko za mata visa ba umura to muna zaton ko shine sanadiyan amma bincike dai bai kammala ba tukuna tun dai a ranar da al'amarin ya auku hukumomin asibiti suka gudanar da bincike jami'an tsaro su ma suka gudanar da nasu binciken hada daukan abubuwan da suka zamanto tamkar shaidu da za su gabatar a kotu a duk lokacin da suka kai ga gabatar da ita shin me ke bukatar iyayen wannan baiwa allah a wajen hukumomi game da wannan lamari ga mahaifinta yadda aka yi masu yata kisan illa irin wannan ba da haƙƙinta ba Allah ya isa sai dai ba zan yahi. Sani Sha'ab Malafashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gai da Sani Sha'ab Malafashi yanzu kuma sai wasanni a takaice. 'yan wasan kwallon kafa na kasar lesotho sun sauka a birnin ikon najeriya a yau litinin inda za su fafata wasan karshe ta neman gurbin wasan kwallon kafa da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau sarfila hashin gumen ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da za a fafata a kasar kamaru yayin da najeriya tuni ta sami gurbi a gasar tun ma kafin ta yi nasarar doke benin da ci ɗaya da nema a ranar asabar ita ko kasar lesotho ta yi wajen daga gasar bayan da ta yi kunnen doki da saliyo ba ci ko ɗaya kuma yanzu haka ita ce ke kasan rukunin da maki uku kacal a daya bangaren kuma kasar afirka ta kudu ba za ta sami damar fafata gasar ta cin kofin nahiyar afirka ta baɗi ba sakamakon doki ta da kasar sudan ta yi da ci biyu da nema wanda kuma ya baiwa sudan ɗin damar samun gurbi a gasar karo na farko tun daga shekara ta biyu kasar ta afirka ta kudu dai ta soma wasan ne tare da fatan samun koda kunnen doki domin ta sami tsallakewa to sai dai hakan bai samu ba domin kuwa sudan ɗin da ta taɓa lashe gasar ta shekara ta 1970 ta bata mamaki inda ta yi wa jarod da ita kana ta sami damar fafata gasar karo na uku tun daga shekarar 1976 a yayin da ake ci gaba da samun karin kasashe da suka sami gurbin gasar cin kofin nahiyar afirka kasar malawi ta doke uganda da ci ɗaya da nema a rukunin b inda kuma ta sami tabbacin fafata gasar ta baɗi karo na uku a tarihi kamar afirka ta kudu uganda ma tana buƙatar koda kunnen doki a wasan domin ta tsallake to amma kashin da malawi din ta bata yasa ta fice daga gasar mai zuwa a nahiyar turai kuma dan wasan gaba na kasar poland robert lewandowski ba zai sami buga wasan neman gurbin gasar cin kofin duniya da kasar za ta buga da ingila ba a ranar laraba mai zuwa sakamakon raunin da ya samu a gwiwar kafarsa lewandowski mai shekaru 32 ya fice yana ɗingishi a wasan da poland din ta doke andorra da ci uku da nema a jiya lahadi bayan da ya zura kwallaye biyu hukumar kwallon kafar poland ta ce zai kwashe kusan tsawon kwanaki goma yana jiyar raunin tuni kuma da dan wasan ya bar poland zuwa jamus domin karbar magani a yayin da kungiyarsa ta bayan munich take bukace da shi a shirin tunkarar psg ta kasar faransa a wasan farko ta matakin kwata final ta gasar zakarun turai da za a fafata nan da kwanaki tara masu zuwa shahararren dan wasan kasar portugal cristiano ronaldo na fuskantar barazanar yiwuwar dakatarwa daga hukumar kwallon kafar duniya wato fifa sakamakon martanin da ya mayar a wasan da kasar ta yi kunnen doki da sabiya da ci biyu da biyu ronaldo ya zura kwallo a mintuna na karshe na wasan da kan iya baiwa kasarsa nasara to amma kuma alkalin wasa bai bayar da kwallon ba lamarin da ya sa ronaldo ya fusata har ya yi wa mataimakin alkalin wasa tsawa ya cire kyallen kyaftin dinsa ya jefar a ƙasa kane ya fice daga filin wasan a cewar mujallar wasanni ta son ta ingila hukumar ta fifa na iya kallon halayyar dan wasan a zaman rashin dattako da ya saba wa kashi na goma sha ɗaya na dokokin hukumar wanda kuma kan iya haifar da ɗaukar matakin ladabtarwa a kansa murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria. gai da na sanyin na. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. A wani kwafi na daftarin sakamakon bincikenta hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi imanin cewa hasashe mafi yiwuwa game da cutar covid-19 shine ta yadu ne daga jemage zuwa wata dabbar sannan zuwa mutum sakamakon binciken haɗin gwiwa ya nuna cewa abu ne mai matuƙar wuya a ce kwayar cutar ta kubuce ne daga wani ɗakin binciken kimiyya a cewar kafar labarai ta ap sakamakon binciken ya kuma nuna cewa jemage da dangoginsa sun fi yiwuwar kamuwa da cutar ta covid-19 wanda hakan ke kuma nuna cewa suna iya zama masu yada cutar masu aikin ceto wani katafaren jirgin da kwan kaya da ya kafe ya kuma karkace a mashigar ruwan suwis na masar sun kusa kammala daga shi tsaye amma har yanzu ba a san koyaushe jirgin mai suna eva gibbon zai iya ci gaba da tafiyarsa ko kuma lokacin da za a iya zirga-zirga a mashigar ruwan kamar yadda aka saba yi ba rundunar sojin taiwan na ba da himma wajen horar da sojojinta tare kuma da jibge makaman kariya a tsibiri mafi girma cikin waɗanda ba ɗan adam ya ƙirƙiro ba a kudancin china wanda ake takaddama a kan shi don shirin duk wani harin da china kan kai mata a cewar ƙwararru ministan tsaro chiku chang ya gaya ma majalisar dokoki cewa china na iya kai hari kuma yana son tsibirin taifin ya kasance cikin shiri a kowane lokaci a cewar kafafen yada labarai na yankin. Masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye mu na yau. Sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku jusa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka alama garba da ya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Sarfila hashin gumen ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.